gannu an kama yadda abu amuran aziman ko eh shekaran jiya ran juma'a wancan sati waka tuno abin da nace ga bidiyo na yana yawo duniya ko ina ya kai ko ina ya kai ga bidiyo nan na yawo waka tuno abin da nace ciki nace in an ka fito za mu fito nace duk da yake zanga zanga ta saba mu aqidar mu mu ahli sunna nace amma sai dai Allah shi yafe muna to sai an ka samu wasu masu sun shari sai sun ka yanki wannan magana kun ga aibata fito ba ko na faɗi haka nan ko ban faɗi ba na faɗi nice zanga-zanga ta saba ma aƙidar mu ahli sunna nice amma ga karon kan sai dai Allah shi yafe muna amma da duk an ka fito to tare da mu za a yi haka nice ko ba haka nice ba akwai inda nice ni zan jagoranta ni Bello yabo sai an ka samu wani sai ya zo ya yi rubutu kasan ni adda wa'azi wasu kai min sharhi sai an ka samu wani shaidani mai sharhi bello ya bu ya ce zai jagoranci zanga-zanga ni ce adi ba haka ni ce ban ce zan jagora ai muna da shugabanni su za su jagoranta ni ce in sun ka fito to tare da su bello ya bu za a yi abinda ni ce kenan kuma wanga duk mutanen duniya ba su yi su sa in walwale wa gama gana ba da duk an ka fito za mu hito ko ba za mu fito ba tare da mu za a yi ku rubuta ku aje in dai muna rayu tare da mu za a yi bin da nice kenan amma ban ce ni zan jagoranta zanga zanga zanga muna da shugabanni kuma ku sa ido ku yi kallo in sun ka fito nice to ga karon ga sai dai Allah shi ya muna na faɗi haka nan ko ban faɗi ba yawwa sai magana ta biyu kuma da tattar da ratsa hazo ita ma bello abu ya ce zai jagoranci zanga-zanga kuma ta zamo bulodi a yi kashe-kashe a yi kashe-kashe to tsaya to in bello abu ya jagoranci zanga-zanga a yi kashe-kashe mai bambancin su bello turji waɗan me muke yi da turji saboda kashin mutane to kuma shi bello abu da ka faɗa ana kai shi zai jagoranta mutane kuma a ta a kashe shi ita ma ba haka nan na ce ba kowa ya koma ya saurari bidiyon nan yana nan ga hannuwanku duka kun same shi ko ku same shi ba to mafi yawan mutane saurarin tsoro sun kai mai ko da yake wani an ka samu ya misleading ɗinsu ya rubuta haka nan rubuce a ah, ce in bello ya yi magana mallamin bello ya baki balle kai sharhi to mi an nan in yi wa'azi ka zo ka rubutu ka yanke mana ka tura a ji bakin bello ya mi an nan rubutu ko sakataren bello ya bu hake to sai shedani ya zo ya rubu dalle yabo ya ce zai jagoranci zanga-zanga kuma a yi kashe-kashe a zubar da jini to shi na kowa maimakon ka saurari abin da billa yabo ya ce wagga magana ita yi tasiri cikin zugatan mutane ita ma ni ban ce zan jagoranta kuma a yi kashe-kashe ba abin da ni ce ita kuma bari maimaita kaina ba magana da na faɗi shekaran jin ranjo a ta wancan sati ba Ko kawo min magana da na faɗi shekara 20 ku riyo da wani kasa da in faɗi kalmomin da na faɗi Allah ya bani zakira mai ƙarfi to balle wani faɗi shekaran jiya Alhamdulillahi. Eh? abinda na ce in dai har ana jagoranta zanga-zanga don an mai da litan mai naira 65 ba ma 65 ba ne 67 ne amma 65 ne ce shekaran jiya akan kuskure to yar is human duk dan adam yana kore ko 67 ne an kamaishe su an haƙar da naira uku wa ya jagoranci zanga-zangaren nan shugaban kasa muhammadu buhari shi ne na ce to in ana jagoranta zanga-zanga don an mai da litan mai naira 65 amma 67 ne an ka mai sheta ni ce to kamata yan an mai sheta 345 a yi zanga-zanga kuma ta zan buloji na ce zan jagoranci zanga-zanga ta zan cewa ni kamata ya yi ta zama haka nan in dai ana faɗa saboda naira 67 to wanda ya mai suwa 345 yaƙi ya kamata a yaƙe shi abinda ni ce kenan kowa ko miƙe ya kada bello ya dai baka ce belle abu shaye-shaye yake yi don haka ai aikin sha dai sha yayi shi yasa komi ban sha in ba fara ba to sai an ka zo ana jirkita magana a bello ya ya ce zai jagoranci zanga-zanga kuma za ta zamba lodi zai kasa a kashe mutane zai yi kaza zai yi kaza a nice kaddara ma ko ta zamba lodi sai mini ni fara buhari da ya jagoranci zanga-zanga ta zamba lodi ko ba ta zama ba ta zama wurin zanga-zanga an ha shi ronin met yansa in kuna tunowa dr tuba okadebo mataimakin wanda ya taimaka mai ga takara wurin zanga-zangar da buhari ya jagoranta an kashe cucu ba okadibo kuma an ka yi kone-kone don haka ta zan bulodi ko ta zama ba kuma an kashe wasu don haka kaddara ko da bello ya ya jagoranta kuma ta zan bulodi ba ni na fara ba buhari shi ne magabaci na game da ita kuna nuhin ku ce jonathan sun yi ku hankali me an ka yi mai to in ba a kashe shi ba sai wani ya ce min mallam muna da kingin son ka don Allah kada ka shiga nice Allah ya tsare Buhari dan siyasa an bai tsare Bello ya bi mallamin addini Buhari dan siyasa ya jagoranci zanga zanga an kai kashe kashe Allah ya tsare shi balle Bello da adda bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah to Allah shirye da mu to kun ji wa da na faɗi akwai gyara ga maganganu na ba su da gyara iyaka saurarawa ne abba a ba ban ce zan jagoranta muna da jagororin da za su shiga gaba mu biyo ba abinda ni ce da rayuwa ta ban taba shiga zanga-zanga ba in ba sau guda wadda an kai 1981 sai a to sau biyu zamanin bace ma an yi ta aikin hajji na tuno mun ka ta gidan sarkin musulmi to ita ɗaya da shiga mu zaga-zaga ba ake wani ce amma ga karon kakan sai dai Allah shi ya fi na faɗi haka nan ko ban faɗi ba to sai dai Allah shi ya fi amma da duk an ka hito tare da mu za a hito ku rubuta ku aji kuma na gayyace ku na duk inda ka sadin ga haka na gayyace da an hito kowa ya hito abinda suke tsoro ke abinda ba su so kenan bello kaso international ne ta to kai kan mai sai international aikin Allah ne to buki Allah a ci gaba da kashin mutanenmu yan uwanmu don haka tunda gwamnati ba ta nuna ba ta iya to mu muna iyawa ba za mu kyale wasu yan iskan kawayawa suna kashin mutane babu gaira babu dalili ba kadiba babban hanya hanya tsakanin kaduna zuwa abuja kwana hudu ha yan bindiga sun ka tare ta gwamnati na nan shugaban kasa na abuja da ministan tsaro da duk ministoci da inspector general of police chief of army staff duk chief chief duk suna na abuja to Allah ya shirya da mu don ku shirya jama'a da walakanci gara shahada ga musulmi don ba ila ne ba kun ji ba wata barazana da za a yi mini duk wanda a cikin ofis yau in dai ma'aikacin gwamnati ne to da'awata ta riga aikinsa da'awata da'awar bello ya bu ta girme duk wanda a cikin ofis yau da'awar bello ya bu ta girme aikinsa ko ka zo kawai shekarar kano cikin aikin ɗan sandan shekarar kano cikin aikin sojan shekarar kano cikin siya shekarar kanawa duk aikin nan da haka wanda haka so ka buɗe bello idanu shekarar kanawa 1980 sirri na fara wa'azi ku kida ya mai 80 series zuwa yau shekara nawa kenan eh 38 ko to akwai wani ma'aikaci da adi shekara 38 don haka kowanne fara da awa baka shiga aikin ba to wace barazar za ka yi min ko tun kana kurtu don duka yan yaggwai, yan yammiro da yaggonka ina raba yaggonka da huhun goro don haka ba a bugun mutum na sha faɗi ba a bugun mutum a hana mishi ku ba a bugun yaro a hana mishi ku to an ci amananmu dole mu fito mu nuna alhina an ci amananmu an ci amanar mu ko ba a ci ba kuma ana na ana yanzu ku diba jama'a ku diba